na ce ma ba zan sai face mask nan ba dole ne hajja ba shi bane wallahi kin ga bayan kin shigo har na koma na dan cigaba tallan face mask din sai sai kuma na ji hankali na ya karkata akan ki wallahi shi na ce bari dan yi sauri kafin ki shiga in zo in same ki ko zaki taimaka ki ban sha ɗayan ki menene sha ɗaya kuma a sha ɗaya ma'ana kika ji gayu sun ce sha ɗaya lambar waya kenan sai mu dinga gaisa <laughs> yanzu ka jube ka kana